Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin gidan talabijin namu na MDTV Hausa. Gidan talabijin da muke kawo muku labarika daban-daban daga masana'antar Kannywood, labarin ban dariya da ban al'ajabi, wani lokacin ma har da ban haushi. Sai dai a wannan satin nan da muka kafta shafin sada zumunta, wato na shahararren jarumin nan kuma mai bada umarni a masana'antar Kannywood, wato umarni irin na waƙoƙin Hausa da ake yi, wanda ake lakabi da Saifullahi Sabzo, wato babban yaro ga adam a zango jarumi a masana'antar sai saifullahi sabzo a shafin nasa na instagram wato shafin sada zumunta mun hange shi ne inda ya fasta din mai gidansa wato adam a zango inda suka dukkan alamu na cewar adam a zango wato bara ta dawo bana duba da cewa jarumin inda ya fada cikin siyasa gadan-gadan a shekarar 2019 sai dai a wannan shekarar kuma bayan canza shekarsa zuwa jam'iyyar pdp muka sake ganin jarumin duba da cewar an samu tsaiko da kuma irin lockdown da aka samu sai ga jarumin ya sake bayyana a fadin mai girma gwamnan jihar bauchi inda jarumin yake bayanai kamar haka yadda za ku ji daga bakinsa jarumin baya gama bayanai ne daga gefe bayan an gama tafa masa da dukkan alamu gwamnan na bauchi ya gamsu da irin bayanan da adam e zango ya masa haka na zalika mun hangi jaruma daban-daban daga masana'antar kanewood a kusa da shi jarumin adam a zango kama daga su sani danja amal umar da kuma aisha sai ragowar ya jarumai na masana'antar kanewood a tare a fadar da gwamnan na jihar bauchi kuma ya cewar adam a zango ga dukkan alamu likafa tana neman dawowa sannan za a kada ganga irin ta siyasa amma ma iya cewar shi mai nishadantar da mutane ba ka rasa shi a ko'ina ba ba adam ɗaya zango allah ya ba da sa'a amd tv hausa ku yi subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu amd tv hausa taku ce